Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin shi daga watan Maris shekarar 2023 ranar da kasar Ghana take bukin samun 'yancin kai wadda ya cika shekaru 66 to da fatan za a yi buki lafiya. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce muddin Chad ta taimaki Rasha da kayan yaƙi to za ta gane kuranta. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta kafa dokar hana fita a yankin Arewa da kuma wasu sassa na yankin tsakiyar gabashin ƙasar. sannan shugaban masar abdul fatah LCC ya tattauna jiya lahadi da firaministan iran muhammad shia al-sudani a birnin alkahira kanan labaran kenan A cikin shirin za ku ji tarihin siyasar jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan takwas na shekarar inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola. An yi kira ga hukumar zaɓe ta Najeriya ta INEC da ta gyara wasu kurakurai da aka gano a zaɓen shugaban ƙasa kafin gabatar da zaɓen gwamnoni a wannan mako. su ma'aikatan inec da suke tare da mu sun yi kokarin su samu mutanen su wanda za su kira duk wanda ya kamata su kira su respondin musu wayoyinsu a kashe ban samu na ka da kuri'a na kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da sarfila hashim gumal zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashin farko na labaran duniya To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. shugaban jamus olaf shop ya ce muddin china ta tura ma rasha makamai don amfani da su a yakin ukraine to sai china ta gane kuranta ya ce to amma yana da kwarin gwiwar cewa china za ta kauce ma yin hakan kalaman na shop sun zo ne a wata hira da kafar labarai ta cnn wadda aka yada jiya lahadi kwanaki biyu bayan ganawarsa da shugaban amurka joe biden a washington kwanan nan jami'an gwamnatin amurka suka yi gargaɗi cewa mai yiwuwa china ta yawaita harkokin bayan fage har ta shiga samar da makamai ga rasha gabanin ziyarar tasa shop wato ya kira ga china da ta kauce ma tura kayan yaƙi ma rasha a maimakon haka ta yi amfani da tarihi sirinta wajen matsa ma china lamba ta janye daga ukraine gwamnatin kasar burkina faso ta kafa dokar hana fita a yankin arewa da kuma wasu sassan yankin tsakiyar gabashin kasar don a samu natsuwar yaƙi da masu da'awar jihadi bisa ga wani bayanin da ke kunshe da a cikin wani kundin hukuma wanda kafar labarai ta afp ta gani jiya lahadi wannan daɗaɗɗen tawayen da ake yi a wannan matalokiyar ƙasa ta yankin sahel ya yi sanadin mutuwar dubban farar hula 'yan sanda da kuma sojoji sannan ya tilasta mutane sama da miliyan biyu barin muhallansu yayin da ake ɗauki ba daɗi da 'yan ta'adda an kafa dokar hana fita daga karfe takwas na almuru zuwa karfe biyar na asuba a duk faɗin yankin daga ranar juma'a uku ga wata zuwa talatin da daya ga watan na maris bisa ga wani bayani daga sakatare janar na yankin arewa kula ga albert zango Shugaban Masar AbdulFatah Fattah el ya tattauna jiya Lahadi da Firaministan Iran a birnin Alkahira a kokarin da kasashen biyu ke yi na inganta dangantakarsu tare kuma da karfafa wani haɗin gwiwa na yankin tare kuma da ƙasar Jordan. Firaministan Iraki Muhammad Shia al-Sudani ya sauka a birnin na Alkahira inda ya samu tarba a filin jirgi daga takwarar aikinsa Mustapha Madbuli. al-sudani da madbuli sun dubi faretin ban girma sannan wasu rukunonin sojoji kuma suka rera taken kasashen biyu sai kuma firaminista na iraki ya gana da lcc a fadar shugaban kasa tattaunawarsu ta fi raja'a ne kan haɗin gwiwa wajen harkokin tattalin arziki da tsaro tsakanin ƙasashen biyu a cewar mai magana da yawun fadar shugaban ƙasar ahmad falmi An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu je ga rahotonmu na musamman na yau akan siyasar Najeriya daga matakin jihohi. A daidai lokacin da ake shirin gabatar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha. A yau za mu yada zango ne a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ga dai wakilinmu Lado Salisu Garba da ƙarin bayani a wannan rahoto. ka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Adamawa. Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan takwas na shekarar inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola. Lamarin da ya sanya aka fara samun gwamnoni masu gudanarwa a jihar. Abubakar Salimin Cika shine gwamna na farko a jihar Adamawa wanda ya fara wa'adin mulkinsa a ranar biyu ga watan Janairu na shekara ta 1992 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NRC wadda ita ce jam'iyya ta farko da ta fara gudanar da mulkin farar hula a jihar adamawan inda abubakar sale mincika ya ci gaba da gudanar da mulki har zuwa ranar tara ga watan disamba na shekarar alif ɗari tara da casa'in da uku inda aka samu sauyi mulki ya koma hannun soja kaftin green gori abone ne ya karbi mulkin kaftin ya ci gaba da gudanar da nasa mulkin har zuwa ranar goma sha hudu ga watan satumba na shekara alif ɗari tara da casa'in da hudu hakanan dai aka yi ta tafiya har ko mulkin ya sake komawa tsakanin farin hula manya-manyan jam'iyyu da suke taka rawa a siyasar jihar Adamawa inda aka fara da jam'iyyar nan ta PDP sai kuma jam'iyyar nan ta SDP da kuma jam'iyyar nan ta Labour Party sai kuma jam'iyyar nan ta APC wada yanzu suke ta fafutukar ganin sun kafa gwamnati baya ga gwamnatin PDP ta yanzu lamarin da ya sanya muka tattauna da shugabannin jam'iyyu daban-daban da ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyun a cikin wannan shiri barisa eti shehu shine shugaban jam'iyyar pdp PDP a jihar Adamawan wadda kuwa su ce take mulkar jihar wadda na masa tambaya kan cewar anya suna da yakinin cewa za su sake dawa kan karagan mulki. Zabe ya karato kuma mun san cewa zabe na kusa muna shirye kuma za mu shiga zabe don haka mun gama shirin mu tsaf da ikon Allah za mu samu nasara daga shugaban kasa har kasa. Shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawan Mr. Sama'ila Tadawus shi kuwa cewa yayi sun riga sun gama dukan wani shirye-shirye na ganin sun karbi karagan ragan mulki a gurin jam'iyyar ta pdp mun riga mun gama shiri tsaf kuma bisa ga dukkan alamun kasan bahaushe ya ce wai juma'a mai kyau wai daga laraba ke ganin ta bisa ga alamu muna gani cin zaben nan yana da sauki a wajen mu dalili kuwa kasan shugaban kasan mu shi tunubu ya dauki shetima a sa. kuma dukansu su ne founders na apc kuma grassroots politicians dama in za ka yi siyasa in talakawa suna so su fahimci me za su zaba shine a tambaya baya mai kai tunda allah ya sawa waɗannan grassroots politicians sun yi gwamna sun yi senators sun kafa mutane Allah zai ba mu zabe muna da confidence na cin zabe nan insha Allah su ma wasu yan takarkaru na wasu jam'iyyu daban-daban kamar irin ta SDP jam'iyya mai alamar doki wadda Dr. Umar Ardo ya zama dan takara a tutar wannan jam'iyya ta SDP wadda ya ce sun kammala dukkanin shirye-shirye na shiga wannan zabe a halin yanzu ma suna da yakinin cewa su ne za su iya kafa gwamnati saboda nasa dalilai da ya zayyana kamar haka mun zauna da jama'a jama'a mu yi magana da su mun san damuwansu san mu kuma manufofinmu muka ɗauko alkawari wa juna yadda za mu haɗu ba mu goyon ba mu sa mu kuma gwamnati sannan mu kuma mu biya bukatunsu wanda ke cin musu tuwo a ƙarya. Jihar Adamawa jiha ce wadda ke da ababen bude ido na tarihi da ma na zamani wadda masu yawon bude ido kan zuwa jihar domin kallon waɗannan ababe. Jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu har ma magabata a can baya suka yi wa jihar lakabi ta harshen Fulatanci wato jange ndure dume wato dai ku yi karatu kuma ku yi noma sannan ku yi kiwo. Al'amarin da ya sanya magabata suka yi makekiyar allo a mashigar fadar Lamidan jihar Adamawa aka rubuta wannan kalma a ciki. A shatale-talen shiga fadar Lamidan ma dai domin nuna abin alfahari da kuma na tarihi ya sanya aka yi alamar kwarya da ludayi da kuma wani alamu da nono a ciki. Wadda hakan na nuni da cewa gari ne ke da Fulani makiwata na dabbobi daban-daban a jihar sannan kuma jiha ce wadda ke da kogin benue da kuma na gongola al'amarin da ya sanya masu yawon bude ido kan zuwa kallo domin ganin inda wannan kogi na benue da na gongola wadda ke tafiya guri guda kuma kowanne da kalarsa a cikin tafki guda ba tare da sun cakudu da juna ba waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababen da jihar adamawa ta kunsa daga lokacin da aka kirkire ta zuwa yanzu lado salisu garba muryar amurka daga adama Adamawa a Najeriya. Latino da Sardauna. Toma da lagai da Lado Salisu Garba da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba shugaban kasar tunisia ya yi tar da wariyar launin fata jiya lahadi sannan ya nuna yiwuwar a ɗau matakin doka kan waɗanda suka aikata hakan kwanaki goma bayan da ya yi shelar shirin fatattakar bakin haure inda ya yi amfani da lafazin da kungiyar haɗin kan afirka ta ce na cike da tsana da kuma kyamar launin fata yayin wani jawabi a ranar 21 ga watan fabrairu inda yake gaya ma jami'an tsaro su ta sakeyar bakin haure shugaba kai said ya kira wato ya kira kwararar bakin haure zuwa cikin kasar wani makirci na kokarin canza yanayin mutanen tunisia don su daɗa zama baƙaƙen fata a maimakon larabawa 'yan sanda sun damƙe ɗaruruwan bakin haure masu gidaje kuma sun kokkori ɗaruruwan 'yan haya kuma an kokkori wasu ɗaruruwa daga bakin aikinsu a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam To madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tumadalla. Zaben shugaban kasa da da 'yan majalisun tarayya da aka kammala a wannan shekarar 2023 ya haɗu da tarin matsaloli da ke neman gyara su kafin zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki na jiha. a yayin da ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar a ranar asabar da ke tafe ga dai zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta haɗa mana. An gudanar da zaben ne a lokacin da al'ummar kasar ke fama da rashin kuɗi saboda tsarin da gwamnatin tarayya ta fito da shi na tabbatar da kaso mai yawa na kuɗin kasar sun koma banki don ba gwamnati damar sa ido kan shiga da fitar kuɗaɗe. Wata matsala ita ce ta rashin man fetur wanda watakila shine ya sanya rashin kai kayan zaɓe a rumfuna cikin lokaci, lamarin da ya sa aka fara zaɓen da latti har ya kai an yi zaɓe da dare, inda a wasu wuraren ma ba a iya kammala zaɓen ba. Malam Sani Yusuf, shugaban matasan unguwar Alika Zaure a cikin birnin Jos, ya ce rashin kai kayan zaɓe a kan lokaci ya sanya yawo wasu jama'a gwiwar tsayawa a rumfar zaɓen har sai da shugabannin suka yi ta ba jama'a bahasi. Daga cikin matsalolin da aka fuskanta ba su kawo kayan zaɓen da wuri ba. Na biyu kuma akwai wasu rumfunan zaɓen ba su ma kawo jami'an tsaro ba har aka yi zaɓen aka gama. A wasu rumfunan zaben kuwa na'urar da ke tantance masu yin zaben ne ta dinga samun matsala har ya zame dole waɗansu da dama ba su gudanar da zaben ba. Yusuf Tanko ya ce bayan na'urar ta Bivas ta dakata sun rasa abin yi don haka dole suka haƙura da zaben. su ma'aikatan inec da suke tare da mu sun yi ƙoƙarin su samu mutanensu wanda za su kira duk wanda ya kamata su kira su respondin musu wayoyinsu a kashe ban samu na da kuri'a na ba. Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni a Najeriya barista Solomon dalu wanda ya yi takarar ɗan majalisar wakilai a zaben na bana ya ce kamata ya yi hukumar zaɓe ta gyara kurakuran da ta yi don maido da martabarta. Da duk waɗannan koke-koke wanda ita hukumar zabe tana nema ta yi birgiman hankaka bir ya yi kama da mutum bisa yadda doka ta yi sare cewa kowane sakamako za ka same shi in ka bude zaben da na yi takara Maza ba 24 yanzu haka inda akwai sakamako a bayanai a portal na inec suna na guda bakwai na takwas babu sauran sakamako akwai kuma sakamakon da ita inec ta ayana tsari na sakamako da yana hannuna wanda wanda ya duba min zaben a wajen ya kawo wanda yana hannuna na samu kuriya 141 wanda yake hannu inec eh, kuriya ashirin da biyar to saboda haka irin waɗannan koke-koke akwai su saboda haka dole ta wanke kanta maza da tabbatar wa Najeriya cewa a'a da waɗannan matsalolin da aka samu za a yi mata rigakafi a cikin zabubuka masu zuwa amma idan ba su yi wannan ba to zai yi wuya yan Najeriya su amince da sakamakon zabubukan duka kuma zai kai mu cikin halin kanikaye A halin da ake ciki dai kusan kwanaki goma da kammala zaben shugaban kasa da na wakilan tarayya. Shiyar Filato ta tsakiya na dakon sakamakon sanata wanda aka samu takaddama tsakanin diket Plan na APC da Golkuna Gotom na PDP da dukkan su ke ganin hukumar zaɓe ba ta yi musu adalci ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na sadarwa voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta yaƙi da almandaha na kare haƙƙin ɗan adam bin gadon marayu haƙoƙin ma'aikatan da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. A yau za mu duba ƙorafin wasu 'yan sandan Najeriya kan kuɗin ƙarin girma na sama da watanni takwas da ba samu ba har suka yi ritaya. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim umar Sabon shirin zai duba korafin wasu jami'an 'yan sanda da suka share yawancin shekarunsu suna aiki a Maiduguri jihar Borno, musamman ma lokacin da aka sami illar kungiyar Boko Haram. Kamar wasu takwarorinsu a wasu yankuna, 'yan sandan sun ce sun yi aiki na tsawon shekaru 35 inda suka yi a shekarar 2018. Sun da shirin ciki da gaskiya suna masu cewa kuɗin ƙarin albashi da aka yi musu na tsawon watanni takwas sun makale kuma yanzu sun zama 'yan fansho inda karfinsu ya kare ga ɗawainiyar gida da yara a makaranta. 'Yan sandan ɗaya bayan ɗaya sun bayyana halin damuwa da suke ciki da bukatar babban sifetin 'yan sanda Usman Baba Alƙali da duk masu ruwa da tsaki a lamuran 'yan sanda su ka musu ɗauki. Muna tare da wasu 'yan sanda waɗanda suka yi ritaya waɗanda suke da wani korafi da za su bamu. Yanzu Nicholas Dogo ko? Eh, Nicholas Dogo ranka da To, duka shekara ɗaya kuka yi ritaya ne ko akwai waɗanda suka yi ritaya lokuta daban-daban? Eh, shekara ɗaya muka ritaya. Amma akwai ɗaya mu kuma shi ma ya ritaya. Shi ma yana da same problem na shekara ɗaya shi ma. 2016 na shi. Mu kuma mu ne 2017 gabaki ɗaya ba mu samu ba. To shi kenan, Nicholas Dogo faɗa mana wani hali kuke ciki faɗa mana menene kake son ka faɗa bayan kun yi ritaya me ya faru mm, gaskiya lokacin da muna aiki 2017 muka samu promotion on 9 9 may 2017 to ka sani an kara mamma girma akwai allowance na yake biya za a baka kudin allowance naka to har muka zo na muka zo mun ritaya 2018 har yanzu ba mu samu har yanzu ba har yanzu ba mu san ko me yake ya sa muke kawo kukan mu a gaban manyan mu kamar su ta dajin naman da musa yana taimako taimakon yan sanda yanzu aka ce muka kawo kukan mu yanzu kusan shekara ina jin shekara biyar yanzu ko hudu har yanzu ba mu samu ariyas din ba sai yasa muke kawo kukan mu gaban su. Wato Nicholas abin da nake so na gano shin yaya abun naku yake ne na 'yan sanda nawa ya kamata dama a biya ku na wannan bashin kuɗi? Eh akalla dai akalla kare din kare albashi na promotion na at least dubu talatin da biyar ne. Eh, na wata takwas ne ba biyan mu ba. amma me ya faru ya sama ba biya ku albashin wata takwas ba eh gaske ba mu sani ba ran gadi ba mun sani ba shi yasa muke muke kuka muke kuka yanzu mu je ko me ba mu san me ya faru ba domin abin da kuma yana cima mutuwa a kwarya an biya state an biya state da yawa fa state guda talatin mana gaza an biya har makwabta mu yobe nan an biya su shine to mu a borno mu ba mu samu ba yasa muke muke kuka din a duk shekarun da kuka yi aiki a nan borno da yake waje ne dama wanda an sha fama da matsalolin 'yan ta'adda me za ka tuno da shi abubuwan da kuka yi eh, har kuka ajiye aiki ai ba magana ba magana mai gida nan allah da dai ya taimake mu da su muka fara muka yi ta gwagwarmaya har allah ya taimake mu ga aiki aikin nan a ba magana kawai allah da dai ya kare mu muka aiki a lafiya amma yawanci wajen sun duk sun tafi mm. mun sha wahala kam mun shiga mun fita mun shiga mun fita modin ka Allah ya taimake mu wadansu mu kam sun tafi bayan ka ta daga aiki na san ba mamaki kai ba dan asalin jihar Borno bane amma ka mai da wajen ya zama gidanka kenan ka ci gaba da zama a wajen <laughs> haka ne to sha ni zaman ne ni dan Kaduna ne aiki ne ya kawo na tun 1984 aka kawo na yan Maiduguri abinda mai eh, shi da shirya sa kan da mu dan kafin mun gama aiki to yara suna makaranta sai mun dan samu zama don sun gama sai mu dubi kayan mu koma inda muka fito ai ka riga eh. ka zama kanuri kai ma tun da tun 1984 kake rubuwa 1984 1984 February aka kawo ne Maiduguri shekara shekara na goma muna operation da sojoji a bakin Chadi kafe kuna yaki da yan ta'addan Boko Haram dukka dukka dukka aka eh, eh wai ne ka zabi zai yi magana kuma okay gaji dan gashi assalamu alaikum ran kai da sa wa alaikum assalam Yawwa, to za ka gabatar mana sunanka da kuma shekarar da kai ritaya. Tauran ke da amma ɗan sanda yana soma da nomba fa. To, ba ku mai muna ji. Eh, ni AP number 117093, ASP Usman Zana retired. Yawa ASP Usman Zanna, kai mutumin Borno ne da alama. Eh, ni mutumin Borno ne. To, ASP Usman Zanna faɗa mana yaushe kai ritaya daga aiki. Na yi ritaya 1 November 2018. kai ma wannan matsala da nicola zai faɗa irin ta take damun ka eh duk iri ɗaya ne to yi mana bayanin kai ya abun ya shafe ka me yasa eh ne tun da aka yi promotion nawa 0306 uh, 2016 uh, eh ina ji zuwa asp2 eh ina ji ina ji sai me ya faru yawa har na zo na yi confirm na ɗora anini biyu har lokacin ritaya nawa ya zo 1st November 2018 na ritaya ba biya mu wannan arrears ba to har muka soka har yanzu zan na shin wannan kai wata nawa kenan kake bin bashin wannan karin girman da ba a biya ba eh yanzu na fari da wata takwas na anini biyu kuma wata biyar kaga ya kama wata goma sha uku gaba ɗaya kuɗin da ya dace a baka ƙarin kowane wata nawa ne eh to zai kai dubu talatin da biyar kwa arba'in ka san su suka san lissafi mai su aiki a mss shin kun tambaya me dalilin da yasa ba kara mu ba biya ku wannan kuɗin ba eh an biya su jihohi kaman ishirin da bakwai zuwa tara amma da suka zo an biya borno din amma kaɗan ne aka biya aka ce ai kudi babu shine suka dakatar salamu alaikum ranka dare ni a ah, abba gana modu ap lamba 1994 23 na shiga nigerian police a uh, 1st june 1983 na yi ritaya a 36 may 2018 a cikin waɗannan shekarun da yi promotion da ana yi mana mun zo mun sa abda ya taimaka mun samu uh, a asp a 9 may 2017 shine ranka da kamar yadda wannan ya yi maka bayani akan hakokinmu akwai abin da ana biya bayan promotion wanda aka biya waɗansu state din a Najeriya. Ba mu san ko nawa suka saura ba amma yobin da ba a wurin ma nan ma an biya amma Borno mu ba mu samu ba kamar yadda wannan ya maka bayani da farkon fali. Shi ya sa muka kawo kukanmu wannan ya samu hanyar da har daman magana da kai. Muna roko mai girma dai aikinmu da yake mu yanzu mun koma mun zama kamar abin tausayi haka mun riga mun bar yaki kuma ga yara wajen mu don zai iya yi da hanya ba mu san me yake tafiya ba za ka ji ba akwai kudi wani za ka ji ba kudi inda hanya dai muna roko mai girma ya duba mu da ido rahama kamar yadda waɗansu su da suka samu mu ma muna mika mu tashi ya taimaka mana mu samu shi a birnin mu dan biya wadansu kuɗin makarantar yaran mu. Jan wannan korafi ya sa filin ciki da gaskiya tuntuɓa ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki kan wannan batu, shugaban kwamitin 'yan sanda na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Hallar Dauda Jika, wanda ya sha alwashin duwo batun da zarar majalisa ta koma aiki bayan zaɓe. Makonni kaɗan da suka wuce idan baka manta ba mun yi zama na musamman abin da ake kiran shi public hearing. Wato zama da ake a majalisa na aji tattaunawa ko a ji ra'ayoyin masu hannu da shuni ko kuma masu critical stakeholders akan harkan 'yan sanda da harkan tsaro a cikin najeriya wanda sun zo kowa ya ba da gudumawa ya ba da ba'asin bakin shi da shawarwari kan ita garan bawul da muke so mu dokan da ta kawo dokan da take kula da harkokin fansho na 'yan sanda da suka rasa da suke aiki ko suka bar aiki da wanda suka rasa rayuwansu wanda an yi muhawara an tattauna a matsayin mu na 'yan majalisa mun ɗauki wannan koke-koken kuma in allah ya yarda za mu koma mu yi aiki a matakin kwamiti sannan kuma mu kai shi ƙwaryen majalisar dattawa a sake yin muhawara a kai kafin a ɗauki matsaya a majalisance wanda shi ne a yanzu matakin da muke wannan harkokin zaɓaɓɓukan nan su ne suka ɗan dakatar da mu da ka san ma ina takara jihar bauchi kuma majalisar ma an kulle ta in allah ya yarda ana gama zaben gwamna za mu ba zama za mu koma mu ci gaba da wannan ayyukan in allah ya yarda yana kira da su su kara hakuri kaɗan aski ya zo gaban shi ya fi zafi amma in allah ya yarda nan da kwanaki kaɗan kafin in gama wannan ah, kujera in bar wannan kujera na majalisar dattawa kuma na kwamiti da ke ah, kula da harkokin jin daɗin 'yan sanda in Allah ya da wannan dokan za ta zama tarihi kuma za mu tabbata shugaban kasa Muhammadu Buhari kafin ya bar kujerin shi ya sa hannu akan wannan doka. Wato, sanata Halilu jiki ana ganin ko da yake kace insha Allah kamar lokaci ne ya gama makurewa gaba da. Lokaci bai kure ba, saboda aikin majalisa sai watan Juni, June 13 eh, za mu gama kujerar majalisa. Kaga kuwa akwai watanni eh, guda uku da suka rage a gaba. masu wuraro za mu ci gaba da sa ido don ganin waɗannan mazaje da suka bauta wa najeriya tun suna da ƙarfinsu sun samu haƙƙinsu haka kuma za mu ci gaba da bibiyar batun nasu har zuwa sabuwar gwamnatin najeriya mai zuwa idan mai duka ya ba mu dama yanzu amadadin nasiru admele kaya daga nan birnin washington dc sarfi da hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya to madalla a gaida sarfilo da jama'arsa da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To a takaicen kasar Pakistan za ta ɗau bakuncin zaman tattaunawa na kwanaki biyu da Amurka daga yau dinnan litini don su duba yadda za su haɗa kai wajen dakile abinda ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta kira barazanar bai ɗaya ta ta'addanci wadda ƙasashen biyu ke fuskanta christopher landberg mukaddashin kodinetan yaƙi da ta'addanci na ma'aikatar harkokin wajen amurka zai jagoranci tawagar cibiyoyin amurka wajen tattaunawar a cewar ma'aikatar jiya lahadi tattaunawar ta kwanaki biyu za ta samar da dama ga bangarorin biyu ta yadda za su yi musanyar ra'ayi da darussan da suka koya da kuma amfani da tsarin da ya dace wajen yaƙi da ta'addanci a cewar takardar bayanin shugaban ƙasar tunisia ya yi tir da wariyar raunin fata jiya lahadi sannan ya nuna yiwuwar a ɗau matakin doka kan waɗanda suka aikata hakan kwanaki goma bayan da ya yi shelar shirin fatattakar baƙin haure inda ya yi amfani da lafazin da kungiyar haɗin kan afirka ta ce na cike da tsana da kuma kyamar launin fata shugaban jamus alof shop ya ce muddin china ta tura marasha makaman yaƙi don amfani da su a ukraine to china za ta ga sakamako ya ce to amma yana da ƙwarin gwiwar cewa china za ta kauce ma yin hakan kalaman na shop sun zo ne a wata hira da kafar labarai ta cnn wadda aka yada jiya lahadi kwanaki biyu bayan ganawarsa da shugaban amurka joe biden a birnin washington dc gwamnatin kasar burkina to duka duka kuma da wannan muka zo da shi shirinmu na karshe sai kuma can da hatsi za ku je mu dauke da wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika sakon taya murna ga al'ummar kasar ghana na cika shekaru 66 da samun yancin kai wanda yake faruwa a ranar 6 ga watan maris to muna cewa al'ummar ghana a yi ko da wannan ranar yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma dadi balawe wanda ya shirya kuma hada ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar mr karl Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Wassalam.